ku biyo ni. Marabanku. Insha Allah bidiyon mu na yau za mu yi muku jawabi ne akan yadda za ku buɗe sabuwar wallet mai suna coin h Ta wannan wallet ɗin wallet ce mai matuƙar muhimmanci domin ta zo da tsarika daban-daban ta yadda za ka iya buɗe wasu wallet ɗin ma a cikinta. ku biyo ni da fara za ka je play store ne sai ka yi sacin na coin 90h da ka rubuta coin 90h zai kawo ka feji kamar haka ina kawo ka feji kamar haka sai ka click akan wannan install din da ka click akan shi in ya gama downloading kenan zai nuna maka open ma'ana ka buɗe kenan bayan ya gama install sai ka click akan wannan offer ɗin kana click akan wannan offer ɗin zai buɗe maka wallet ɗin kamar haka yana buɗe maka kamar haka sai ka zaɓi yaren da za ka riƙa amfani da shi misali sai ka click akan English kana click akan English zai kai ka wannan page na gaba kamar haka nan shi ne dashboard na ita wannan wallet ɗin exchanger ce za su sabuwa ga irin comments comments ɗin kusa ɗauke da shi ga shi nan add wallet da kuke gani shi inda aka iya saka wasu wallet ɗin wacce ba ita ba kenan za ka ƙara ƙirƙirar naka wasu wallet ɗin daban nan kamar yadda kuke gani ga shi market yana wani takwasa ga swap za ka iya yin swapin ga browser za ka iya yin searching nan kuma settings ne inda za ka yi searching ɗin wasu abubuwan to kana shigowa nan nan kamar yadda kuke gani search everything da abin da kake so kai searching nan din nan zaka iya yin searching a nan wajen nan kuma wajen alama wannan ƙararrawar alama shi na cewa an turo maka saƙo zaka buɗe ka gan shi nan kuma default wallet nan kuma wajen da zaka riƙa ganin balance ɗin coins ɗinka gaba ɗaya na cikin wallet ɗin to yanzu sai ka click akan wannan ɗan hoton na mutum domin ka yi rijista da su da ka yi click akan shi ka hau ka wannan fejin da ya kawo ka wannan fejin zai ce maka ga shi log in ko kuma register to tunda kai sabo ne sai ka click akan wannan eh, register ɗin sai ka saka email ɗinka ko kuma lambar waya kana wannan sai ka danna continue da kada na continue ya kai ka feji na gaba kamar haka gashi zai ce wannan na farko ka sa username ɗinka gashi nan username nan your display name su wanda kake so ya bayyana wanda za ka rara gani kenan ko kuma za a rara gani nan sai ka saka password nan ka ƙara saka wata password ɗin ka ƙara maimaita abin da ka saka domin a tabbatar Shi shikenan nan wani ɗan alamar idan in za ka saka password ɗin sai ka danna shi wannan idan wannan alamar cancel ɗin ta fita yadda za ka riƙa ganin password ɗin tunda password ne za ka sa in ya yi shi kenan sai ka mai da shi yadda yake shine password ɗin za ta ɓuya sai ka danna wannan enjoy ɗin da ka danna wannan enjoy ɗin zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi nan zai nuna maka sunan da ka zaɓa da kuma uh, username ɗinka nan kuma password ɗin naka ne still gashi nan na misali irin wanda na zaɓa ne to kai ma haka zai nuna maka sai ka danna wannan injo ɗin ka na wannan injo ɗin shi shikenan zai kawo ka wannan feji kamar haka in ga ya dawo da mu mai fuskar ita wannan wallet ɗin idan ya dawo da kai fuskar wallet ɗin to sai ya ƙara click akan wannan hoton mutum ɗin ka yi click akan shi za ka shige shi ne kamar haka kana kawo ka nan zai yana maka gashi ga username ɗin da aka baka ga kuma me ga user id da aka baka za ga user id nan gashi nan nawa wannan za ka ga gashi nan c90h uh, c985e 8 sai kuma s2 shine user id na to kowa shi ma za a ba shi wannan user id din idan ya bude to sannan sai ku click akan wannan ah, wannan na farko da ka click akan shi ya bude maka kamar haka ya bude maka kamar haka za a ce maka wane ne ya shigo da kai ma'ana ana so ka saka wanda ya shigo da kai to wanda ya shigo da kai zaka saka user id ɗinsa ne gashi nan ne kamar yadda na karanto shine c 985 sai e 887 sai kuma s2 c 985 e 887 s2 shine ka saka a wannan referral code ɗin kana saka sai ka danna submit da ka danna submit to kenan ka kammala register ka tsatsaf ta wannan wallet din saboda haka aka iya amfani da ita don a halin yanzu ma da ake maganar nan sai nake muku wannan bidiyo har sun ƙaddamar da coins su a Binance wanda a halin yanzu ya kai kimanin dala ɗaya da 'yan kai wadda zero point wani abu dala suka wannan ɗinsa amma mutane sun yi rubi wanda ni ma Allah bai sa na kasance daga cikin waɗanda suka samu wannan abun ba tunda a Landcard ne ban je na yi siyayya na wannan abun tun da wuri ba ina fata nan gaba in ya sauko za mu iya siyan shi domin mu mori abu. to kana kammala ka yana wannan submit kenan ka kammala da register ka shikenan kamar na faɗa muku za ka iya buɗe wasu wayar ɗin a cikinta misali kamar na yadda kuke gani ga shi binance merchant za ka iya buɗe binance merchant ko bitcoin ko kuma multichain ko ethereum ko hubi gashinan shi ko nail ko avalanche keychain ga shi duk wanda kake so in ka zaɓa misali ka zaɓi wannan to za ka wannan create ɗin ne ka wannan create ɗin za a nuna maka a password ko kuma key da kuma press da ya kamata da kake kai saving sai ka yi creating ɗin wannan shine yadda za ka iya yin ajin ɗin wata wallet ɗin. Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku.